jama'a assalamu alaikum sunana muhammad sani yusuf nasarawa a daidai wannan lokaci da ake fama da wannan ya cuta ta coronavirus wanda duniya ta riga ta shiga cikin wato ɗimawa a yi ƙoƙari a bi ƙa'idojin da mahukunta suka gindaya dangane da kare kai ga ita wannan cuta musamman malaman lafiya irin kiran da suke ta yi ga al'umma na a kula da tsafta da sauran abubuwa har ila yau dangane da abin da ya shafi ibada malamai na nan na ta ci gaba da ƙarin bayani daga nan da yadda ya kamata a gudanar da ibada a daure a yi amfani da abin da magabata suka ce domin a samu fa'ida tabbas wannan cuta ta coronavirus ba ƙarya ba ce akwai ta mun gode